bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli jama'a masu kallon da masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na musamman da zamu gabatar da shi dangane da abin da ya shafi ilindimuna lokacin idi ka duba da ƙarshen watan ramadan ko kuma ce karewan azumin watan ramadana idan aka ce ibada na watan ramadana ya zo ƙarshe akwai wasu abubuwa da suke kan al'umma musulmi da ya kamata a ce sun kiyaye shi wanda ke da alaka da azumin watan ramadan din kai tsaye ko kuma bayi da alaka da azumin watan ramadan a don haka muka gayyato babban malamin namu a shek yahaya muhammad asalafi domin ya mana bayani da fashin baki akan wa'annan al'amura na ibada musamman ma akan maudu'in na yau da zamu tattauna da kai da zamu tattauna akan shi shine abin da ya shafi zakatul fitr wasu suka ce mai zakan da kai wasu kuma suka ce zakan kolo a babban malamin namu ya samu shigowa a shek assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah to akan makala kamar yadda na gabatar zamu magana ne akan abin da ya shafi zakatul fitr ma'ana zakan kono ko zakar kai. Hmm. shin alam menene zakan kai? kuma menene hikiman ko kuma ce menene hukuncin sa addinin musulunci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh farko dai ina farin ciki da halartowa wannan gidan rediyo mai albarka wato gidan rediyo na ainihin liberty a dangane da abin da aka ce ana so a yi bayani shine abin da yake da alaka da zakan fita kai kamar yadda mai gabatarwa ya ce ana kiran shi da sunaye daban-daban larabawa suna kiran shi zakatul fitr su kuma hausawa suna kiran shi zakan fita kai ko zakan kono ko dai abin da ya kama da wannan to shi wannan zakan fita kai wanda larabawa suna kiran zakatul fitr wato sunna ce wajiba wato suna ce wajiba wasu malamai suna cewa farilla wato mana, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fallanta ta an gane wannan ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fallanta ta ga duk mutumin da yake da iko to hikiman da yasa ake yin zakan da kai kamar yadda malamai suka yi bayani shine tausasa wa talakawa talakawa wanda ba su da galihu idan an yi zakan za a tausasa musu domin su ma su samu sauƙi a cikin rayuwarsu a wannan lokaci hmm. ta hanyar wadatar da su daga roƙo a wannan rana na idi rana na idi ya zama to kowa yana farin ciki hmm. ba magana kai ma ka je kana roƙo cewa baka da shi wannan hikima ta farko kenan eh wannan ita ce hikima ta farko an gane ko hmm. tausasa wa talakawa ta hanyar wadatar da su daga roƙo a wannan rana din sannan hikima ta biyu shigar da farin ciki ga talakawa kamar yadda mutanen da ke da galihu suke farin ciki saboda kowanne daga cikinsu ya shirya a wannan rana mm. ya tanaji abin da yake bukata na rayuwa mm. to su ma talakawa mm. wato ana bukatar su ma a shiga musu da wannan farin ciki su ma ya zamanto suna walwala suna jin daɗi suna annashuwa a wannan rana kamar yadda sauran mutane suke yi sannan kuma na uku daga cikin hikimomi akwai tsarkacewa shi mutumin da ya wannan zakan kono ana so a tsarkake shi daga kurakuran da ya yi a cikin ramadan a cikin ramadan zai iya yi wa yayi wasu kurakurai ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da wannan eh. to shi wannan zakan kono yakan zama to kafara ga ainihin kurakuran shi da ya aikata kenan idan muka ce zakatul fitr na da alaka da watan ramadan kenan za mu iya yin daidai a hakan a tabbas zakatul fitr yana da alaka sosai da watan ramadan to da kaga ai shi mutumin da ya yi azumi a watan ramadan eh. ya aikata wasu abubuwa na kurakurai to dai aikata wannan abubuwa na kurakurai hanyar da zai biya samu kankarewa ga wayannan kurakurai ya samu shi shine ya bada zakan kono bayan wayannan hikimomi da muka faɗa da zuna ainihin tausasawa da kuma shigar da farin ciki ga ainihin talakawa a wannan lokaci kaga idan muka duba da kyau yanan zakatu fiɗe yana da yana da hikimomi sosai hikima na tattalin arziki da kuma hikima wanda yake da alaka na addini tattalin arziki shine ta hanyar ainihin rage ainihin talauci Eh, idan ana yin zakan konu za a rage talauci ko mutanen da suke cikin tsanani eh. za su samu ainihin walwala da kuma sukuni yawa domin tabbatar da wannan akwai hadisi na abdullahi bin abbas radiyallahu an yana cewa fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr duhuratan liswa'im min al-lagwi war rafas wa du'matan lil masakin yace manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya fallanta zakan kono saboda tsarki ga mai azumi daga yasassun maganganu da ainihin kurakuran da ya aikata a cikin azumi wadda kuma masakin sannan kuma ciyar da miskinai kaga ciyar da miskinai zai shafi ainihin shigar da ainihin farin ciki a gare su da kuma ainihin sauƙaƙe musu rayuwa duk wannan hikimomi guda biyu za su shiga to shine manzon tsira ke cewa sallallahu alaihi wasallam faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bada ita zakan kono kafin sallar idi to wannan ya zama to zakka amsashiya in ka bada ita kafin sallar idi to zai zama to kayi zakka kono amsashiya a wajen Allah subhanahu wataala wa man addaha ba'da salah wanda ya bayar da ita bayan sallar idi fa hiya sadaqa min sadaqat to ita sadaqa ne daga cikin sadakoki ba a kiranta zakan kono in dai mutum ya fitar da ita bayan sallar idi wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi da abu dauda da su da isnadi wanda yake hasan na'am an karma kalla wannan hadisi ya fito mana har da lokutan da za a bada shi wannan zakka inda da cewa mu zo kai eh. mai magana a kai. wannan yana cewa kenan ashe zakatul fitr ana yin shi ne a ƙarshen watan ramadana kurin da kai azumin watan ramadana tabbas Da makamai da ka faɗa mu shiga cikin wannan mu shiga wannan magana eh Allah ya yarda na'am eh to akan wa akan wa zakan kono ya ba eh kaman waye kamata ko eh, waye waye ne ya kamata waye ba a gare shi ya fitar zakan kono ko kuma shin kowa da kowa ne zai fitar shi na ce a'a ba kowa da kowa bane zakan kono yana waje ba ga wanda wa'annan sharda suka cika a gare shi to sharaɗin farko dole sai ya zama to musulmi idan mutum kafiri ne ko kuma shi ba musulmi bane eh. zakan kono bai waje ba akan shi ba sannan na biyu akwai iko akan fitar zakan kono din eh. yawa idan mutum ya zama to ba shi da ikon fidda zakan kono hmm. bai waje ba a gare shi ba saboda an gina addinin musulunci ne akan sauki duk wani abu wanda zai takura wa musulmi ko ya hana shi sukuni akan masa rangwame akan shi shine abinda Allah ta'ala ke cewa cikin alkur'ani la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya kallafa ma wata rai sai abinda za ta iya a wata aya la yukallifu lahu nafsan illa ma atara hmm. Allah baya kallafa ma wata rai sai abinda ya bata to shi yasa malamai na usulul fiqi suka fitar da wata ka'ida a cikin usulul fiqi cewa a sharia mabaniya alal istida'a fala wajiba ma al-ajal wala muharram ma garura. cewa shari'a an gina ta ne akan iko babu wajibi tare da gajiyawa sannan babu haramci in akwai lalura in dai mutum ya gaji ya akan abu babu wajibi a kan shi eh to so haka dole ya zamanto yana da iko akan fidda zakan kono mm. sannan na uku daga cikin sharadi da wani malamai suka kawo mm. ya zamanto wato ɗa ne shi ba bawa bane yana da yanci idan mutum bawa ne dukiyan da yake da shi ba nashi bane saboda haka ba shi da iko ya aikata wani abu ba tare da izinin mai gidan shi ba yau to menene in an ce iko menene yake nuna cewa mutum yana da iko hmm. na fitar zakan kolo hmm. shi na kace iko a nan wajen shine ya kasance mutum yana da rara daga ainihin wato abincin da zai ci hmm. na wannan rana yini da dare da shi da iyalansa eh. bayan bayan an fitar abincin yi da dare na'am raran abincin eh. in ya rabu wani zai fitar da wannan zakar ya zama wajibi akan yawwa na'am idan ya zama to an fitar da abincin da za a ci yini da dare eh. to in wani abu ya ragu to a nan ne ya zamanto wajibi mutum ya fidda zakan kono imana ya zamanto in ka fidda zakan kono din kana da abin da zaka ci na yini da dare in kana da wannan eh. to ya zama kana da iko kenan a nan wajen a wannan mahanga kana da wadata wannan shine mazhaba na jumhur na malamai malikawa da shafi'awa da hanabila yawa to a dalili mm. duk wanda ya kasance wannan shine halinsa har yana iya ainihin ajiye ainihin abincin da zai ci ni da dare eh, eh, eh. to ya nuna mawadaci ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sa'ala wa inda huma yughnihi hmm. fa inna ma yastakthiru minan nar duk mutumin da ya roko alhali yana da abin da zai wadatar da shi to lallai yana yawaita ma kanshi abin da zai tura shi wutan jahannama lallai yana wadata yana yawaita ma kansa abin da zai tura shi wutan jahannama hmm. tunda yana da iko idan mutum yana da iko yana da wadata to in yayi roƙo ya aikata haramu inda yana da abin da zai ci na yi ne da dare bayan ya fita zakan kolo to lalle in yayi roƙo ya aikata haramun kuma Allah ta'ala zai tambaye shi gobe kiyama to sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma yuquli to tunda ka ce idan mutum yana da abin da zai wadatar da shi menene abin da zai wadatar da mutum wanda in mutum yayi roƙo yi laifi ƙara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yakuna lahu shaba uyaumin wa laila ko shibu uyaumin wa ya zama to yana da koshin yini da dare yana da abin da zai kosar da shi yini da dare in an ce koshi a nan wajen ba shi kadai ba da shi da iyalansa saboda ai abin da ya shafi ciyarwa wajibi ne ya ciyar da kansa kuma ya ciyar da ainihin mutanen da yake daukar nauyi wannan hadisi isnadin shi hasan ne abu da ya ruwaito shi to kaga wannan shine iko sannan kuma zakan kono yana wajaba akan kowane irin da ba ba kenan da eh. musulmi wanda ya mallaki wato kamar da nace abincin da zai ci na yi ne da dare shi da iyalansa eh. an gane wato yana wajaba ga eh, ga kanshi da kuma wanda yake lizimta ya ciyar yana wajaba ga kanshi dole ya fitar ga kanshi mm. kuma zai duba su wane ne suka lizimta in ciyar da su kamar iyali yawa kamar matarsa kaka wani matarsa yanzu eh, dole ne ya ciyar da matarsa eh, to zai fitar eh, mata masha Allah sannan kuma da ƴaƴansa dole ne ya ciyar da su zai fitar musu haka nan da masu masa hidima bayi kenan masu hidima dole ne ya ciyar da su amma su zaman to musulmi su masu hidima din an gane to anan wajen ba yi magana iyaye ba ba magana iyaye ba abin da ya faru game da iyaye shine idan ya zama to iyayen suna da wadata wanda za su iya daukar nauyin kansu ba sai ka ciyar da su ba ba sai ka fita musu zakan kono ba tunda idan iyaye suna iya ɗaukar nauyin kansu ba dole bane ka ciyar da su sai dai ka yi musu alkhairi kawai alkhairi eh. amma idan iyaye suna cikin tsananin rayuwa yadda kai ma suka ɗauki rayuwar kana cikin rauni kai ma ya zama wajibi ka ɗauki nauyin su in suka shiga cikin rauni yana kaga mm. ita mata mm. ko tana da wadata ko multi biloniya ce ita ita za a fitar mata ita za a fitar mata idan tunda wajibi ne a ci da ita ko da tana da wadata yawwa masha Allah eh. haka nan su ya'ya amma abin da ya shafi mahaifi in yana da wadata mahaifiya tana da wadata mm. wani wajen ba dole bane mutum ya fitar musu yawa to eh, na'am daga cikin wannan akwai hadisi na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da yake cewa eh. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni hmm. bi sadaqatil fitr an sagir wal kabir wal hur wal abd mimman tamunun eh. yayi umarni da ayi zakan kolo hmm. ga ainihin karami a fitarwa karami hmm. da babba da da da bawa daga wanda kuke daukan nauyi kaga sai ce min manta munun eh. daga wanda kuke daukar nauyi kenan eh. banda wanda ba ku daukar nauyi eh. wannan hadisi ingantacce ne imamu daru kudin ya ruwaito shi to duba cikin littafin da kira irwaul galil na al'allama nasiru din albani akar makalla kafin mu ci gaba na'am kai magana akan akwai da ke an kawo hadisai da suka inganta akan cewa ana fitar ma yaro karami da sauransu shi yaron nan azumi akan sa ba wajibi bane kamar ya aka yi shi zakatul fitr din ya nuzince shi to ya fitar kuma kamar mara lafiya shi ma wanda bai samu yayi azumin ba shi ma har karshen azumi shi ma zai fitar da wannan zakati duk zai fitar saboda ai buri a nan wajen ana so ne a shigar da farin ciki ga talakawa haka ne ana so ne a sa su samu walwala kamar yadda kowa zai samu walwala eh na'am to daga su wa'annan shi abin da ya shafi taimako eh. in babu taimako ne eh. ko jariri in yana da wadata zai iya cire dukiya ya taimaka ma talakawa shi sa ga zakka aka ce kuma wakaci zai fitar zakka zai ya fitar zakka eh kuma wakaci saboda babu taimako ba a duba wai sai kana da hankali sai ka balaga ko abin da ya kama da wannan da bukatar abin da ake wadatar a samu yawa bukata shine a wadatar da mutane in ma wakaci yana da dukiyar da zai wadatar da mutane to ya wadatar eh. idan jariri yana da dukiyar da zai wadatar da mutane ya wadatar eh. da sauran suka ba a ware wai zuwa dole sai ya zama balagagge eh. mai hankali ba misali amma malamai sun yi magana shi ɗan da ke cikin ciki ba eh, na'am ɗan da ke cikin ciki eh ɗan da ke cikin ciki bai riga ya fito duniya ba duk wasu hukunce hukunce na addini bai hau kan shi ba na'am Allahu a'lam eh to wannan kenan to fa'idoji eh. wato baya lizinta ga mutum ya fita zakan kono ga matar shi hmm. wacce bai take ta ba an ɗaura aure sai ya zama to irin auren da ake din na ce to an ɗaura aure ba za ta tare ba sai bayan wata ɗaya. Eh. misali na'am ko bayan ta gama makaranta eh. to irin wannan in ya zama to babu wani alaka tsakanin shi da matar shi eh. ana jira sai ta gama makaranta ta tare eh. to anan ba dole bane ya kun zai fitar da zakan kodo banda ita a ciki da ita a ciki eh dole tana matar shi amma tunda ba tare ba ko in ba bai take ta ba ba zai ba zai shi ba dole ne in ya zama to ta zama matar shi sai ya take ta wannan taka shi yake wajabtar da ciyarwa ciyarwa da mutum da mutum za ta zo gidan gidan mutum hmm. ta zauna babu wani alaƙa tsakanin shi da ita shekaru hmm. a ka'ida na shari'a ba dole bane ya ciyar da ita hmm. amma zai iya ciyarwa saboda karamci eh amma ba dole bane sannan kuma idan mace ta kan gare irin matan nan da idan mutum ya aure su su hana kansu eh. ya buga ya buga su iya da shi eh. to a lokacin zakan kono in zai yi lissafi ban da ita ita za ta fitar da wannan zakan kono ga kanta ne kawai an gane wannan ko na gane sannan kuma idan mace ta zaman to kaman ba musulma ba eh. kaman abokan zaman misali ya ce mutum ya auri kirista eh. a nan wajen a zakan kono ba zai fitar mata ba an ce ana fitarwa ne minal musulmina kuma dan dukiyar ya zaman to tsarki ga mutum daga abin da ya aikata na azumi eh. kaga shikenan ita ahal gita ba ta yi azumi tare da mu ba saka ba za a fitar da wannan zakan kono tare da ita ba to wasu irin nau'i ne ake fitarwa a cikin zakan kolo eh amma tambayar da so ne yake eh. ce ta ana zakan kolo ban faɗi ne ne ake fitarwa ba gaskiya ne kudi ake fitarwa ko kaya ko abin nan ne na ne malai ya mana bayani yawa eh. tunda an ce ana so a shigar da farin ciki ne ga talakawa eh. to ana dubawa ne galibin abin da mutanen gari ke ci su koshi ban gane ba karma kan yawa galibin abin da mutane ke ci su koshi hmm. ba wai yana takaita akan wani ba za a duba mutanen gari wani abinci suke ci su foshi eh. kuma suke farin ciki da wannan abinci eh. kaga masu larabawa a zamanin manzan Allah akwai sha'ir akwai dabilu akwai zabibi zabibi busasshen inabi eh. wannan inabi da ake kasawa din da ake kasa kilo kilo din to busasshen shi su larabawa suna cin shi kamar abinci so <laughs> haka su suna cin shi kotu ne su ci su koshi wannan sha'ir nau'i ne na alkama suna ci su koshi sannan ga dabilu mm, mm, mm. saboda haka su a wajen su manzo Allah sai ya ambaci wa'annan sai malamai sun ce to kada fa a ga manzo Allah ya ambaci wannan manzo Allah ya ambaci galibu qutu ahlul balad ya ambaci galibin abin da mutanen garin suke ci su koshi a wannan lokaci kenan ba wai sai mun nemo shi ko bino ko zabi yawa mu a nan wajen kaga mu dabino eh. kayan marmari kayan marmari muka dauke yawa ba mai ba mai zaunawa yana ce ita da dabino gaba ita ce an ya koshi haka ne saboda ba a sanya dabino daga cikin wannan sannan kuma alkama kaɗan daga cikin mu ne suke cin alkama eh. irin ci na koshi sai dai a yi biredi da shi ko wani abu eh. sai dai mutanen da suke da kamar ciwon siga eh. su ne suke ake musu tuwo ake musu kunu da alkama yawwa to kamar mu yau na hmm, kamar mu anan kenan me yafi dace mu yau mu anan wajen kaga abinda muke ci mu koshi akwai shinkafa a Najeriya tunda wannan um, shiri da muke yi kasashe ne da dama za gaskiya ne mu kamar a arewacin Najeriya me kenan za ce ma mutane mutumin Najeriya ta arewa zai fita kan mutumin Najeriya na arewa gaskiya yana yawan cin ainihin shinkafa yana yawan cin shinkafa yana yawan cin tuwo kaga tunda yana yawan cin shinkafa yana yawan cin tuwo eh. a tuwon masara tuwon dawa da eh. sauransu eh. to ina ganin kaga babban abin da abinci shine shinkafa yanzu gaskiya ba mu da kamar shinkafa sannan ana cin tuwo idan mutum ya bada abin da aka fi ciki wanda kuma zai shigar da farin ciki to in san samu ne ya bada shinkafa sannan in babu shinkafa sai a bada ainihin masara haka eh wannan wannan shine kenan mutum ba zai dau dawa ya tafi inugu can kasan ibo eh. ya ce zai ba su dawa ba a can ko gero kaga mutanen ibo su eh. ainihin maganar dawa ko gero duk bai dame su ba abin da ya dame su shine kamar su kamar irin wace garin rogo eh, garin rogo da kuma zan ce kaga suna cin garin rogo suna cin abu irin garin rogo da irin su abu kenan za a nika irin abin da za a nika irin abin rogo rogo in ya bushe sai a auna musu shi a basu to menene gurgurdan to ba misali kamar su din nan eh. to menene gurgurdan abin da yake wajibi hmm. tunda an ce za a bada galibin abin da ake ci eh. to mudu nawa za a bayar eh. ga kowane mutum kowane mutum ɗaya mudu za a fitar mai masha Allah to malamai sun yi magana kan gurgurdan abin da yake wajibi hmm. na ainihin mudun da za a fitar yawa na farko shine abin da yake wajibi shine sa'i guda daga kowane irin nau'i na abincin da za a fitar sa'i guda to kila wani ce menene sa'i hmm. to sa'i shine mudinnabu guda hudu mudinnabu shine wannan dan karamin eh. sa'i kuma shine babban ba da dan karami eh shine mudinnabi shine mudinnabi babba babban ka shi ana saidawa yawa shine sa'i ke eh. mutum ɗaya za a auna mai sa'i ɗaya mutum ɗaya za a auna mai sa'i ɗaya sa'in ba sai auna mudinnabi hudu eh mudinnabi hudu shine daidai da ainihin sa'i guda ɗaya eh, wasu malamai kuma suna cewa <coughs> in aka ɗiba hannu tafin hannu madaidaici na'am wanda ba ba irin babban hannu mutum ko eh, eh, eh, ba karami ba to daidai yake da ainihin mutum na daya sai mutum ya auna shi sau hudu yau sau hudu wannan shine mazhaba na ainihin jumhur na malamai an gane ku sabanin shi Abu Hanifa shi Abu Hanifa shi bai da wannan ra'ayi hmm. amma hujjar su su jumhur na malamai suka ce a hujjar hadisin sai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hmm. Sa'id al-Khudri yana cewa kunna nukhriju zakatal fitr iska da fina rasulullah sallallahu alaihi mun kasance muna fidda zakan kono lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin mu lokacin manzon Allah yana raye muna fidda zakan kono sa'an min da'am aw sa'an min sha'ir aw sa'an min tabr muna fitar da sa'i guda wato nabi hudu na abinci kaga sai ce abinci saboda ya nuna mana ba wai kawai wa'annan abin da ake ci zamanin manzon Allah ba duk dai abinci wanda mutanen gari suka dauke shi a matsayin abinci to da shi za a fitar ko kuma sa'i guda na sha'ir nau'in alkama ne aw sa'an min tabur ko sa'i guda na dabiru aw sa'an min zabi ko sa'i guda na busasshen inabi aw sa'an min aqidin ko sa'i na tuki kaga hatta tufi ana fitarwa a wancan lokacin kaga mutanen maiduguri da eh. mutanen shan wajen adamawa kasan nijar eh. duk gaba ɗaya suna mu'amala da shi kuma suna ci su koshi duk da mu a nan wajen kusan tufi ba abincinmu ba bane nan bangaren kaduna da kano da sauran mm-hmm. so haka falam na zallu kurijuhu hatta kadima muawiya hmm. yace ba mu bushe ba muna fitar da sa'i guda mu dinnabi hudu hmm. har sai da muawiya ya zo ya zama shugaban kasa lokacin da muawiya ya zama khalifa ya zama amirul mu'minin hmm, fatakallama sai yayi magana to ya kasance daga cikin maganar da yawa mutane shi a nashi fahimta da yake muawiya shugaba ne mai mulki eh, sannan kuma malami ne mai zurfin ilimin fiqh shi ne ke cewa inni la aramu daini min samura samura isham an ta'adilu sa amin tamr ke ni ina ganin mudu biyu hmm. na jan alkama na sham akwai wata alkama ja na eh, sham eh, wato tana da wata irin daraja tana daraja na musamman eh. to ina ganin suna kiranta alkamu shine ba wani cewa alkama alkama eh ka san kan malamai sun ce alkama <laughs> malamai sun ce duk abin da aka sa al al a cikin Hausa mafi yawa ba Hausa bane na'am ai al-khubus albaslu albasa albaqas Eh, almakashi <laughs> kaga al'amu alkama mm. to saboda haka su shi suka ce to wannan jin alkama ita kira alkamu sunanta tana da tsada eh, to saboda tsadanta da mu'awiya ya zo sai ce yana ganin sa'i guda yana ganin ah, a ni aramu ramu dai ina ganin mudu biyu mudu na guda biyu daga cikin wannan alkamu din eh. yayi daidai da ainihin sa'i guda shi ana shi ganin sai fitar da yayi kiyasin shi da saboda darajar da yake saboda darajar shi shi mai ko a bada mudullabi hudu sai a bada mudullabi biyu kaga biyu za a bayar saboda darajar shi to fa akazan nas bi to abu sa'id kulli zikri sai mutane suka yi riko da fatawan babban malami shugaba masanin eh. fiqh muawiya radiyallahu anhu sai suka yi riko da wannan hmm. shi ma abu sa'id sai ya da. ke ni gaskiya wannan fatawa duk da muawiya babban malami ne hmm. masanin fiqh ban yadda da wannan fatawa ba ya nuna addinin musulunci ba na kowa bane na Allah ne eh. idan malami ya kawo wani fahimta kaga ba gamsu da shi ba eh. babu wanda ya wajabta sai ka bi amma ya zama to kafin ka jefar da maganar shi kana da hujja kana da hujja kai ma to Abu Sa'id yace abin da yasa shi gaskiya bai yadda ba yace hmm. ce amma ana bala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu hmm. amma ni ba zan gushe ba ina fitar da shi kamar yadda nake fitarwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo yanzu ji Abu Sa'id al-Khudri ba a bambantawa tsakanin alkama ja yawa da ja alkama da wani kawai da yake ja alkama ta zo ne bayan annabi ya bar duniya eh. lokacin da annabi yake raye babu ja alkama eh. amma duk wani abin da za a bayar a zamanin manzo Allah kawai mu nabu hudu ne kawai sai daya kamar yanzu ne mu ce shinkafa ta gida ko shinkafa ta waje yawa da aka gyara ta sosai din nan sai ba wani bambanci ba bambanci eh. duk yace shi kai ne ga bambanci ba abin da zai ga bambanci ba hmm. to ya za a yi a bambanta tun an ce sa'i guda na dabino sa'i guda na sha'ir shi ana nufin da dabino da sha'ir kudinsa ɗaya ne a ba kudin ɗaya ba sa'i guda na cikui ana nufin duk wa'annan gaba ɗaya kudinsa ɗaya ne ai ba kudinsa ɗaya ba kawai dai koma koma ya ne ko mai tsada ne ko mai arha ne kawai a shigar da farin ciki ga zuciyar talaka yawwa in ka bada mai tsada ka kyauta ah, eh. in ka bada mai arha dai dai gurgurun karfin kare yawwa shi ya gari zamanin manzon Allah ba a taba rage wani mudu ba dan eh. wannan ya fi tsada ko wannan ya fi arha kace shi gaskiya yana nan kan ra'ayin shi ba zai gushe ba yana fitarwa mm. cikakke sa'i ɗaya kamar yadda ake fitarwa zamanin manzo to kaji mazhaba na Abu Sa'id wannan shine mazhaba na ainihin Abdullahi bin Umar shi Abdullahi bin Umar yana cewa wato manzan Allah ya fallanta zakkan kono sa'i guda na dabilu sa'i guda na sha'ir sai ce fa'adalan nasu ila nisfi sa'in min bur sai mutane suka karkata suka koma zuwa ga rabin sa'i na bur na alƙamu suka mai da shi rabi hadisin bukhari da musu ya ce fa'adalan nasu yanan mutane ne suka ijtihadi irin su muawiya saka shi baya tare da wannan ra'ayi shi ma kaga an samu sahabbai biyu da ba sa tare da wannan ra'ayi din sannan akwai sahabbai da yawa da suke tare da wannan ra'ayi to shi yasa shi Abu Hanifa sai ya dauki ra'ayin Muawiya cewa sa'i guda na kowane irin nau'in abinci sai dai bur ko sai kamu wato shi wannan kamu din shi kadai ne kawai za a bada rabin sa'i an gane wannan saboda abinda Abu Sa'ala bayan rawaito saboda abinda sa'ala bayan ruwaito eh. daga abi abi su'ayr daga babansa hmm. daga manzo sa sallam ya ce hmm. sa'um min tamr hmm. sa'un min bur aw qamhin ala kulli sunayn sa'i na alkama ko sa'i na qamhu ko sa'i na bur da eh. kowane mutane biyu eh, eh wannan hadisi yana da shawahid na hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi cewa manzo Allah ya aiki mai mai kuwa yekuwa kuwa a titin makka hmm. yace ala inna sadaqatal fitr wajiba ala hmm. kulli muslim ku saurara zakkan ko nufo wajiba ce akan kowane musulmi hmm. zakar aw na miji ko mace au abd ko bawa sagir au kabir bawan nan karami ko babba mudani mudu bi mudana guda bi min qamhi na alkama aw siwahu ma ko wani su'an min da'am amma sa'i na sauran abinci eh. wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma hadisin malamai sun tattauna akan ingancin hadisin wasu malamai suna ganin bai inganta ba amma wasu daga akwai sahabbai da dama da suke da ra'ayin wato ra'ayin wannan na mu'awiya amma gaskiya na karkata zuwa ga ra'ayin abu sa'id al-khudri <laughs> gaskiya saboda dalilin da ya kawo zamanin manzo Allah ba a da ko arha bai taba sanyawa an rarrabe ba eh to shi yana nan kan wannan ra'ayi da shi da Abdullahi bin Umar eh, to a yaushe ake fitar zakan kono a guguje? Eh, eh. ana fitar zakan kono ne kafin a yi sallan idi na'am kafin sallan idi kamar da muka faɗi a farkon shirin yawa kafin a yi sallan idi haramun ne a yi jinkiri a ce bayan sallan idi a yi in an ya zama to sadaka daga cikin sadaku da ya zama kono ba yawa dalili akwai hadisin abdullahi bin abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya fallata zakan kono duhuratan lisa'im domin tsarki ga mai azumi min lagawi wal rafas daga yasasu mangaru da kuma alfasha mangaru da banza wa du'matan lil masakin mm. da kuma ciyar da miskinai mm, mm. faman addaha ƙabalar salah duk wanda ya bayar da ita kafin sallar idi fa hiya zakatun maqbula ba eh. ita zakaci amsashiya wa man addaha ba'da ba'da salah eh. wanda ya bayar da ita bayan sallar idi eh. fa hiya sadaqatu min sadaka. wato sadaqa ne daga cikin sadakoki kaga ba a kiran wannan zakan kono kenan mutum yayi sauri ya bayar kafin a dawo daga sallar idi yo amma bayan fitowar alfijir kenan to na zai zai bayani amma farkon lokacin wajabcin eh. wasu malamai suka ce da zarar rana ya faɗi a ƙarshen yini na Ramadan da zarar rana ya faɗi a ƙarshen yini na Ramadan na ƙarshe yauwa eh. wannan shine mazhaban Imam Shafi'i da eh. Ahmad bin Hanbal da wani kauli na Imam Malik da zarar rana ya faɗi to shi kenan zakan kono ya hau kan mutum da wasu muke cewa ranar jajibari ranar jajibari masha Allah wannan shine fahimtar farko da eh. maka dauki wannan eh. in aka haifi yaro eh. wato in aka haifi yaro a wato awan kafin kafin fatuwar rana kaga bata haukan shi ba ta haukan shi ba sai in an haife shi daidai wannan lokacin lokacin na sannan kuma da na biyu ra'ayi na biyu ce sai in alfijir ya bullo alfijir ya bullo na ranar idi mm, mm. ranar idi alfijir ya bullo to wannan shine ra'ayin hannafiya da wani kauli kuma na malikiya an gane to wannan mazhaba shi yafi inganci ranan idi alfijir ya fito ranar idi ya maganan kwanaki uku ko kwanaki biyu da ake batu kafin eh akwai wannan magana eh akwai shi eh, yana halatta kamar yadda malamai suka ce yana halatta a fitar da zakan kono eh. kafin kafin ainihin lokacin wajabcin shi eh. kaga dai yana wajaba ne kamar yadda muka ce ga abin da ya fara jayi in alfijir ya fito to amma amma mutum na iya fitarwa kafin alfijir ya fito wato lokacin wajabcinta da lokacin da kwana ɗaya ko kwana biyu a to kafin lokacin yawa ya wajaba da kwana ɗaya ko kwana biyu mutum na iya fitarwa akwai hadisin nafi'u eh. asari nashi eh. yana cewa kana bin umar yudiha hmm. allazina ha?" Hmm. abdullahi bin umar yana bayar da ita ga masu amsanta yana ba da zakan kono eh. wa kanu yu'tawna ƙabalar al ya kasance ana basu. kafin idil fitr da kwana ɗaya au yau mai ko kwana biyu haka wannan Imam bukari ya rusu kenan ya halatta a bayar da shi kafin kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah wani ila tun da farin ciki ake so a kama talaka ya ga abin ya shigo sa eh kaga zai zai kwana biyu na murna da farin ciki ya kama Allah tabbas to masha Allah to akar kuma Allah gashi an dauko bayani akan abin da shafi zakatul fitr da kuma da tambayar da zan yi ma akan ne, shine batun wurin aunawa din nan na'am akwai wannan suka auna shi zakan abin da shi na biyu ko sai sai ka shafe kan na'am to ba san ina suka samu wacin shafe kan nan to ni ma gaskiya tambaya nake so a ina suka samu wannan <laughs> shafe kenan wannan shafe yana da a sun shafe wani abu ne suna ganin ko sun shafe to ni ko ka za mu to ga tun da dai manzo Allah kawai ya ce ga abin da za a bayar a auna to wannan shafe ina jin tsoro kakar shafi albarkan ba ya gaskiya ne shi ne shi wannan dumba albarkan da ke ciki to Allah da Allah ya sa mu dace mu amin amin insha Allah a karba kalla so um jama'a masu kallon da masu ranar mu duba da yanayin lokaci wannan zama da muka yi a da Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi. salafi akan abin da ya shafi zakatul fitr ina fatan kun amfana kuma za ku amfani da abin da malamin karantar da mu karkashin wayannan nasoshi da malam ya kamala mu ga ashek yaya a salafi kuma insha Allah a shiri na gaba za mu tattauna da malam akan abin da ya shafi na dubban idi da kuma abin da ya shafi idi muna godiya ga malam muna fata malam zai koma gidansa lafiya malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to a madadin wanda suka taimaka shirin zan muku nasara musamman ma Dr. Ahmad Tijjani Ramadan da kuma Sani Amalo da Mutala Harun da ya hidima cikin shirin sunana Adam Idris Kwarin da ke cewa fi amanin da wassalamu

wata rana sun aka bambanta tun da mun sa muna canza kula bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkanmu da warhaka barkanmu da karkarewa ko kuma karshen ibada da muka gabatar na abin da ya shafi azumin watan Ramadan na bana kuma mu da warhaka da muke ci gaba da gabatar da ibadu wanda suke da alaka da azumin watan Ramadan ko kuma yin ranar Idi a za mu tattauna ne yau akan abin da ya shafi idin karamar sallah kamar da malam Bahaushe ke faɗi ko kuma idil fitr ko kuma abin da ya shafi ranar Idi din sunana Adam Idris Faru jagoran shirin babban malamin namu a Sheikh Yahaya Muhammad As-Salafi ya samu shigowa cikin shirin kuma za mu tattauna da shi a kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa makalla bayan azumin watan ramadana ya kai karshe ana maganan wayewan gari za a tafi idi duk abin da ya shafi zakatul fitr da zakan kono a riga a fitar da shi eh. shin akan makalla menene ma dai sallan idi tukuna na'am to shi shi abin da ya shafi sallan idi eh. wato sallah ne ainihin shi abin da kira idi eh. shine wato ma'ana abin da ke maimaituwa shekara shekara na'am wato turawa suna kiran shi festival na'am za ga duk shekara akwai wani abu da ke maimaituwa yawa da yake maimaituwa hmm. wanda mutane sun riga sun san da shi duk shekara suna jiran shi ne eh. to kuma dukkan mutanen duniya gaba ɗaya suna da irin wannan idi din wanda suke yin kwalliya a cikinta eh. kuma suke fita daga ainihin gidajensu hmm. su kai ziyarori su yi su yi bauta akwai hadisi daga anas dan malik radiyallahu an hmm. da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo madina alhali mutanen madina suna da kwana biyu da suke yin biki mm. kwana biyu da suke yin irin idi nasu na jahiliya mm, mm. to da manzo Allah ya zo sai ya ce musu qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihi ma fil jahiliya na gabato gare ku alhali kuna da wasu kwanaki guda biyu da suke yin wasanni a gare su a cikin jahiliya to amma wayannan kwanaki biyu wa qad abdalakum Allahu bihi ma khairan minhuma to hakika Allah ta'ala yanzu ya musanya muku daga wanda ya fi su alkhairi yanzu za ku yi watsi da wayannan kwanaki guda biyu Allah ta'ala ya musanya muku da wanda ya fi su alkhairi sai ce yawmun nahar wa yawmul fitr hmm. sune ranan idin babban sallah shi ne ranan idin layya hmm. da kuma ranan idin karamar sallah shi ne ranan idin fitr to mutane suka yi mamaki me yasa ake cewa idin karamar sallah da babban sallah eh. to akan ce idin karamar sallah ne saboda shi a wannan idi din ba a yanke yanke sannan kuma wannan idi din bai da alaka da aikin hajji bai da alaka da aikin hajji yau amma wancan idin ana kiran shi yawmal yawmal hajjil akbar na'am yau wannan idin akwai yana da alaka da yanke yanke yanka layya eh. da kuma aikin hajji kaga wa'annan abubuwa manya manyan abubuwa ne eh. to shi yasa wancan idin ya cancanci a kira shi idin babban sallah to wannan shine hikiman da ya sanya ake yin idi a musulunci mutane su yi kwalliya a ciki Mm. mutane su kai ziyara mm. mutane su yi ibada su gode ma ubangijinsu akan ni'iman da ya yi musu sun gama azumi lami lafiya eh. tunda an gama azumi lami lafiya me kamata a yi a gode ma Allah Allah ta'ala na cewa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadi. in kun gode lalle zan ƙara muku mm. kuma idan kun butulce lalle azaba na yana da abin nan yana tsanani wa ranar farin ciki da godiya ranar farin ciki da godiya ga Allah akan ni'iman da ya mana mun gama azumi lami lafiya eh to menene hukuncin shi Allah shi ta malami to shi abin da ya shafi sallan idi malamai sun tattauna akan shi wasu malamai kaje sallan idi fardu kifaya ne wato na ce fardu kifaya idan wasu al'umma suka yi misali a ce a garin Kaduna eh. in an samu wasu yin sallan idi sun dauke ma sauran sai sauran su zauna a gida ba sai sun je ba eh. yau akwai masu ganin kuma farilla ne na ainihi idan har kowane mutum ya zan wajibi a gare ya sallar idi hmm. wannan shine fahimta na mafi yawan malamai hmm. wannan shine fahimta na maza mazhabin Abu Hanifa eh. daga cikin wani kauli na Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Malikiya sannan shekul Islam Ibn Taymiyyah ya zaɓi wannan magana din hmm. to sun kawo hujjoji wanda ba zai yi mu kawo wannan hujjoji a nan wajen ba eh sannan kuma na biyu na uku akwai masu ganin sunna ce mai karfi eh. ba wai wajiba ba ce. to wannan shine ra'ayin da mafi yawan malamai suka dauka cewa hmm. abin da ya farin jayi sallan idi hmm. wato sunna ne mai karfi hmm. yawwa na'am akan maka lala ga sallan idin nan yana dan kama da sallar juma'a na'am shi akwai abin da ya bambanta su eh akwai abin da ya bambanta sallan idi da sallan juma'a eh na farko dai shi sallan juma'a hudu ba ana yin shi ne a farko eh. shi kuma sallan idi hudu ba ana yin shi ne a ƙarshe wannan shi ne babban abin da ya bambanta amma dukkan gaba ɗaya ana yin sallah ne a bayyane sannan kuma raka bi ake dukansu dukan raka sai dai wajen gudu ba da wajen niyya eh, sun bambanta bambanta eh to kafin mu kai ga abin da ya shafi kaifiya din na yadda ake gabatar da sallah shi idi na da wasu ladubba? sallar idi na'am eh. yawa shi sallar idi yana da eh daga cikin ladubba wanda ake so a kiyaye a cikin sallar idi hmm. ana so mustahabi ne mutum ya yi wanka kafin tafiya sallar idi ba a so mutum ya tafi yana wari ko yana kauri hmm, hmm. an gane saboda an samu asari daga nafi'u shi ma ya karbo daga malaminsa Abdullahi dan Umar eh. cewa kana yaktasilu yawmal fitr qabla an gudu ila al-musalla mm, mm. ya kasance yana yin sammako yana wanka ranar ranar Idul Fitr mm. kafin yayi sammako zuwa sallar Idi zuwa musalla a wannan hadisi ingantacce ne Malik ya fitar da shi kuma Shafi'i shi ma ya karbo daga Malik da kuma Abdurrazzaq da isnadi ingantacce sannan an tabbi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu game da yin wanka yace wanka ana yin shi ne ranar juma'a ana yin wanka ranar arfa mm. ana yin wanka ranar idin layya mm. ana wanka ranar idin ainihin karamar sallah wannan asari shi ma ingantacce ne imamu iya ruwaito mm. kuma imamu iya ruwaito ta hanyar imamu shafi to daga cikin ladubban da ake so a kiyaye bayan wanka bayan kuma kai ka san akwai hikiman yin wanka din eh. waje ne na taron jama'a idan kowa ya je yana ƙauri. to za mu cutar da mu gaskiya za mu cutar da juna wa to amma idan kowa ya je yana yana cikin ainihin kyakkyawan yanayi yana mm. kamshi eh. sai zaka ce bayan kayi wanka ma ka sa turare eh. saboda in an shiga cikin taron jama'a ko da misali jama'a sun yi cunkoso ba za a ji ba za a ji wani cutarwa ba eh. ɗazun ya batun sa sabbin kaya fa eh za mu yi magana kan shi yawa ɗazun muna tare da kowannan wajen sai mutane suka ɗan yawa a cikin studio ko kuka ce saboda wani dalili eh, mutane eh, sun yawa kada a cutu a rage to me kuke tunani in mutanen ya zama to ba yi wanka ba kuma suna kauri suna wari misali eh. to kaga ana so a shigar da farin ciki ga mutane to idan ka zo mutane suna wari suna kauri za ka yi farin ciki kaga ba za ka yi ba kuma Allah bana cewa sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa mm. sannan na uku daga cikin abin da ake suwa kiyaye na biyu daga cikin abin da ake so a kiyaye akwai at-tajammul wa lubsu sani thiyab akwai yin kwalliya da sanya mafi kyawun tufafi eh. ana so ranar idi ka yi kwalliya ka sanya tufafin ka mafi kyau ka kure a daka shi ma wannan ba da ka aka yi ba eh. akwai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu an eh. wanda yake cewa lallai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya kasance kana yalbasu yawmal id burdatan hamra annabi ya kasance yana sanyawa ranar idi yana sanya wani bargo wanda yake ja mai kyau eh ka duba cikin silsila a sahiha na Nasiruddin Albani sannan Umar dan Khattab ya karbi wani wani alkabba wanda yake an yi shi daga ainihin alharini eh. ana siyar da wannan alkabba a kasuwa sai Umar ya siyo eh. ya kawo wa manzo sallallahu alaihi wasallam eh. da ya kawo manzo Allah yake cewa ya rasulullah ifta hazihi eh. tajammal bi halil eid wal wufud ka si wannan alkebba din yi kulliya da shi saboda idi da kuma manyan baki in zaka tare su eh. in zaka tare manyan baki masu zuwa da kasashe eh. sai ka sanya wannan kaga shi ya nuna ranar idi ranar farin ciki ne kuma ranar kulliya ne shi mm. wannan hadisi imamu bukari ya rubuta musu da ya so sabo ne sai to mutum na da hali sai sabon tufafi in mutum na da hali ya sai sabon tufafi ko mafi kyawu daga cikin tufafin shi sannan na uku akwai cin abinci kafin tafiya zuwa ainihin filin idi ga wannan sallah eh ga wannan sallah za su yi shi ne eh, karamar sallah idul fitr eh. shi kadai kawai amma shi wancan babban sallah ana so sai mutum ya dawo daga idi ya yanka dabba eh. ya dan yanka daga cikin naman layya din ya dan gasa ya ci wannan shine sunna mm. shi ma wannan an karbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu ke cewa mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya sammako ranar idul fitr mm. hatta ya akula tamara sai ya ci dabinai sai ya ci dabinai kafin ya tafi kaga su dabinai a wajen su abinci ne wanda suna ci su koshi bukhari ya ruwaito da tirmizi da ibnu majah sannan an karbo daga buraida yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita ranar idil fitr hatta ya da'ama har sai ya ci abinci wa yau na ranar idil sallah kuma la ya akul baya cin abinci a ya ji'a sai ya dawo Eh, fa ya kula min nuskati ah, ko fa ya kulu eh. sai ya ci daga cikin ibadan shi na yanka wannan hadisi Tirmidhi ya ruwaito da Ibn Majah da Ahmad kaga bambanci tsakanin idin karamar sallah da babban eh, sallah kenan to menene hikima game da cin abinci kafin fita a cikin idil fitr karamar sallah me hikima eh me hikima shafi hikima da ke cikin wannan kada mai zato yayi zaton lizimtar azumi har sai an yi sallar idi kada ya dauka cewa to za a ci gaba da yin azumi har sai an dawo daga sallar idi eh. sannan a ci abinci daga ci a'a an riga an gama azumi yanzu na riga an gama azumi abin da ya kamata a ci abinci shi kuma abin da ya shafi idi layya har sai ci ba azumi aka ba azumi aka yi ba eh. sai mutum ya dawo ya ci eh. daga abin da ya yanka kaga wannan kenan ya nuna hmm. mana hikima daga ciki hmm. sannan ya ban tafiya a idi da na'am eh to a gurguje ana so mutum ya buga sammako a cikin idi eh, ya buga sammako eh, eh. tun daga lokacin fitowa an gane wannan ku a yau na bayan wannan akwai kabarori. Kabarori a cikin idin nan guda biyu tun daga lokacin da mutum ya fito daga gida Allah yana cewa wali tukmilul iddata wali tukabbiru laha ala ma hadakum wala allakum tashkurun saboda ku cika lissafi kuma saboda ku girma Allah ku yi kabbara ga Allah ga abin da ya shirya da ku mm. ku kwa gode wa Allah to ya zo daga annabi yana cewa anan sallam ya kasance yana fita ranar idil fitr sai ya yi kabbara har sai ya je filin idi tun daga gida zai fara kabbara har sai ya je filin idi mm, mm, mm, har sai an ƙara sallah in an je filin idi liman yanzu aka fara sallah sai a dakata in an ƙare sallah sai mutum ya ci gaba fa'i za ka zarsara idan ya ƙare sallah sai yanke kabbara ɗin kenan za a yi ta kabbara tun daga gida har sai an je masallaci har sai an ƙare sallah wannan ga abin da ya shafi idil fitr kenan in an ƙare sallah shi kenan an gama wannan kabbara wannan shine abin da ya inganta wajen malamai a wannan ranan tun daga lokacin zuwan ka gida eh. daga ka taso daga gida eh. za ka yi ta kabbara ka yi ta kabbara har sai ya gida da sallah za a yi ta yi ana ta surutai ana wasu ba wani maganar fira eh. za ka yi ta ambatan Allah ne haka kai a idar da sallah hmm. da zarar an idar da sallah sai ka yanke wannan kabbara an gama kabbara a wannan ranan. ibn abi shayba ya ruwaito ka duba cikin sahiha na nasiru je albani sannan an karbo daga dan umar yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita a cikin idil mm. a idojin nan guda biyu eh. yana fita tare da fadal bin abbas da abdullahi dan abbas mm. da abbas din kanshi eh. da ali bin abi talib da ja'far da ja'far eh. da hasan da husaini mm. da usama bin zaid mutanen gidansa ne da zaid bin harisa da ainihin Ayman bin Ummi Ayman yana daga sautinsa yana fita ya daga sauti Allahu akbar eh. an gani ya daga sauti da hailala eh. da kabbara wannan yana hada hailala da hailala da kabbara Imam al-Baihaqi ruwaito ya hasana ga yara ya fito da yaran gida da waye eh. to mai gida dai ya kula da wannan wajen fitowa da iyali da yara da sauransu kuma a nuna musu yadda sunan yake kware da gaske ba wai a je a yi ta surutu ana fira ba ko ana tafiya a mota ana kira yana kabbara yaran su masu tana su ringa yi to kuma ana shar'antawa a gurguje ga kowa ya bayyana da kabbaran ana so kabbara ne a bayyane hmm. su mata su dan sassauta murya ba kamar maza ba eh. a wajen fitowa zuwa ga idi eh. wannan da haduwan malamai za a daga murya ne wajen kabbaran sai dai ba a so a tafi da murya daya ana so ne kowa ya nashi wato ba kamar ana wake ba ko ana amshin wa yawwa ba haka ba <laughs> hmm. to sigogi eh. sigogin kabbaran ya yake yawwa to ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud hmm. cewa shi ya kasance daga cikin sigan da shi yake faɗa a wannan kabbara shi kan ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan hadisi ya inganta hmm. ibn abi shayba ya fitar da shi sannan ya tabbata daga ibn Abba shi ma yana da wani nau'i shi ma na ainihin bari da ake da idi hmm. shi ibn abbas ga yanda yake yi nan hmm. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar alama hadana wannan kake maimaitawa eh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku sai ce walillahi alhamd Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar alama hadana cewa wannan ya inganta imamul bai baihaqi ya fitar da shi sannan na uku hmm. a gurguje akwai salman al-farisi shi ma yakan ce kabiru yi kabbara hmm. allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiran shi haka yake allahu akbar allahu akbar hmm. allahu akbar kabiran wannan hadisi imam al-baihaqi ya ruwaito hmm. to wayannan hadisai guda uku wayannan kabari guda uku duka gaba ɗaya ya inganta daga wayannan sahabbai to wayannan sahabbai sun kirkiro shi ne da ka ko kuma sun samo daga manzon Allah ne ana ce wa'annan sahabbai ba wai sun kirkiro da ka bane hmm. wannan sunna ne wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam malaman hadisi suna kiran shi mawqufun lafzan marfu hukuman wato yana in ka duba zahirin magana za ce Abdullahi bin Abbas ya ce eh amma hukuncin sa hukunci ne daga manzo Allah aka samo shi an gane ku eh. to lokacin kabaran, shi mun yi magana da zarar mutum ya fito daga gida eh. har sai ya idar da sallah eh. amma shi wancan na babban sallah shine wato tun daga ranar alfijir na ranar arfa eh. alfijir na ranar arfa eh. har zuwa ga ƙarshen kwanakin tashiriki bayan salar bana hudu eh, har zuwa ga wannan ƙarshe wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai malamai na nasalar da kuma ha, na sahabbai da sauran malamai to sannan kuma wato wasu sun kayyade shi hmm. wasu na cewa kabarbari ƙarshen salloli hmm. za ga wasu malamai suka miƙe eh, ƙarshen salloli ce kada a manta da kabbabarin da ake yi eh, to ware wannan kafara da cewa ƙarshen salloli babu wani dalili akan shi bayan sallah babu dalili Imamu Bukhari da ake dauka eh. ko da yaushe ko ake ko da yaushe ya ya rawaito hadisin da ta'liqi wato ba isnadi amma kuma da siga na jazan, a cikin bukari ya kawo shi da siga na jazan, ba wai majhul ba to ya nuna hadisi ne ingantacce ce. ya kasance abdullahi bin umar yana kabbara amina a wayannan kwanakin kuma wato yana kabbara amina a wayannan kwanakin kenan ba sai lalle lokacin sallah ba kuma yana kabbara ƙarshen salloli yana kabbara in yana kwanci akan sa yana kabbara in yana cikin shema yana kabbara in yana zaune yana kabbara in yana tafiya an gani wayannan kwanaki gaba ɗaya cikin kabbara ake sai dai in mutum ya gaji ya huta in ya gaji ya huta ba a ce a takura wa kai ba har wannan shine usulubin yadda ake kabbara sannan har ila yau mata fa suna fitowa hatta masu haila da ƙananan yara duk fitowa ake yi saboda hadisin ummu abiya hmm. tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu cewa mu fitar da su gaba daya hmm. a cikin Idil Fitr da Idil Adha hmm. mu fitar da ainihin mata balagagu da mata wanda suka yi haila da masu kulle sai ce amma mata masu haila za su nisanci sallah ba za su yi sallah ba amma za su halarci alkhairi da addu'a musulmi za su koma a gefe addu'o'in da ake yi ana amin amin kuma suna amin domin addu'o'in da ake ranar idi addu'o'i ne masu albarka kuma Allah yana gaggawa amsan addu'a a wannan lokaci wato muhimmancin ranar kowa ya fita kowa ya fita wannan ya nuna kenan mata kasi kasa a gwiwa su ma su fito su samu albarkan wannan yini an gani kar a bar a baya dan galiban akan tafi sallar idi a bar mata a baya to akar kana duba da yanayin lokaci na'am eh, batun abin da shafi siffar sallar idi na'am ba tafi ga abin da shafi siffar sallar idi ya kai fiya din yake ya to na'am to a gurguje kafin nan eh. akwai saba mu hanya ya kamata mu faɗi wanda yana da muhimmanci yawa eh, eh to a cikin manzo Allah sallallahu ya kasance ranar idi yakan saba hanya hanyar da ya taho ba shi ke dawowa ba wannan yana da muhimmanci yan uwa su san shi an gane shi ma akwai wannan yana da kyau kuma a gurguje ana so mutum ya tafi a ƙasa eh. kada ya hau abin hawa in dai ya zama wajen babu nisa eh, sosai eh. in ya zan ba zai labaisa ba to wannan yana daga cikin sunna a gurguje a tafi a ƙasa akwai hadisi hadisin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an sannan kuma ana so a yi sammako zuwa sallar idi a gurguje ana so a yi sammako zai yi misali in ko ba zai yi abin da mutum ya samu shi kenan an gani sannan kuma a gurguje babu wani nafila kafin sallan idi ba a nafila ba a nafila mutum na zuwa kawai zai zauna ba kamar sallan juma'a ba mutum na zuwa zai zauna kawai ya jira liman kuma ana ganin liman kawai an ga sallah sannan kuma sallan idi babu kiran sallah babu iqama yin kiran sallah ko iqama yanda ake a sauran salloli ba a yi a sallan idi shi ma wannan akwai hadisai saboda lokaci ne eh. yasa ba za mu kawo ba sannan wurin da ake sallan idi eh. ba a ko'ina ke sallar idi ba a sallar idi a masallaci eh sai dai in akwai ruwa mai tsanani wanda zai hana sallah a bayan gari eh. akan fita wajen gari ne eh. kamar a fitar daji haka eh, yawa ko dai filin Allah can wajen gari a je a yi sallah mm. yawa yin sallar idi a masallaci alhali ga wajen gari bid'a ne ya saba ma sunna wannan shine an ce manzo Allah yana fita ranar idi zuwa ga musalla wato ana so a gani mutanen gari sun fita gaba ɗaya sun fita gaba ɗaya sun cika waje daya wurin dawo kuma a ga an dawo an cika gari yawa eh. kuma a saba hanya farkon abin da manzo Allah yake farawa da shi shine sallah to kaga wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su kiyaye shi eh, to dangane da abin da ya shafi yaya ake sallar idi shi kuma a gurguje eh. shi sallar idi hmm. wato ana yin shi ne wato raka'a biyu ake yin sallar idi saboda hadisin Abdullahi bin Umar yana cewa salatu safar raka'ata ne wa salatu al-adha raka'ata ne sallan tafiya raka'a biyu ne sallan layya raka'a biyu ne wa salatu al-fitr sallan Eid al-fitr shi ma raka'a biyu ne tamamun gairu kasrin hmm. yake sallah ne cikakke ba kasar ba fa ala lisanin nabiyukum akan harshen annabin kada wani ya dauka ai kasar aka yi ah. raka'a biyu ne cikakken sallah ne ba kasar ne. Hmm. kuma ana sallan idi akan wannan sura din hmm. ga yanda ake sallan idi na farko mutum zai fara raka'an farko kaman sauran salloli zai fara da kabbaran harama sai dai babu ikama ba kiran sallah ba ikama eh. in yi kabbaran harama sannan sai ya kabbara bayan takabbarori guda bakwai hmm. kenan a lura sai an yi kabbaran harama hmm. sannan sai a yi kabbarori bakwai bakwai bayan kabbaran harama ɗin hmm. kenan in haɗa da kabbaran harama nau kenan takwas an gano wannan ko kafin ya fara karatu in yi kabbarori bakwai ɗin nan sai ya fara karatu zai fara karatun fatiya bai inganta ba daga annabi cewa yana daga hannu tare da dukkan kabbarori na idi an gani? kabbara ɗaya kawai ake daga hannu kabbara harama ya daga hannu shikenan to shikenan eh duk da an samu asari daga abdullahi bin umar yana yin haka to amma malamai sun ce a nan wajen ba za a yi koyi da shi ba saboda ga abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koda da shi ana rinjayar da maganar manzo Allah kan ra'ayin kowa duk ilimin sa duk darajar sa hmm. to saboda haka hmm. to kuma bai inganta ba cewa akwai wani zikiri da ake yi in an yi kabbara kada wani ya dauka an yi kabbara akwai wani zikirin da ake yi eh, eh, eh. babu kamar da istifta babu shi yawa sai dai akwai magana ibn mas'ud yana cewa tsakanin duk kabbarori guda biyu akwai hamdulillahi azza wajal wa sana'un ala Allah yace tsakanin kai kabbara tsakanin wannan kabbara da wannan kabbara akwai godiya ga Allah akwai kuma kirari ga Allah amma dai gaskiya ba a ruwaito manzo Allah ya karantar da wani abakan wannan ba to sannan kuma in mutum ya karanta fatiha shi za a fara da shi bayan kabarorin sannan sai ya karanta sura to sura mutum na iya karanta kowanne ya gara ma eh. kowanne sura amma an so mustahabi ne mutum ya karanta kafuwar wal qur'anil majid wannan mustahabi ne eh. an gane eh. ya kasance a raka na biyu kuma ya karanta ikita rabatin sa'a wa shakal kamar idan mutum ya karanta qaf a raka an farko an so a raka na biyu ya karanta ikita rabatin sa'a wa shakal kamar kamar yadda ya tabbata daga manza Allah haka manza Allah yake yi ko mu musulmi ana bukata mu yi koyi ga annabi a cikin rayukan sannan kuma manza Allah yana karantawa a cikin wani lokaci yakan karanta sabbi isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadisul gashiya na'am a rakan farko zai karanta sabbi a rakan annabi ya karanta hal ataka to in ma mutum ya karanta wayancan ko ya karanta wayannan duk dai ne to a gurguje bayan karatun fatiha da sura eh. mutum zai zo mm. da raka'a cikakken raka'a kamar yadda irin siffan da aka saba eh hmm. zai kabbara na tsayuwa eh. zuwa ga raka'a na biyu hmm. sannan sai ya kabbara bayan ta kabbarori hmm. a cikin raka'a na biyu eh. akwai kabbarori guda biyar an gane kamar yadda ya gabata eh. yawwa wato kamar yadda ya gabata a raka'an farko za a yi kabbarori biyar ba sai ya yi ta daga hannu ba sannan mutum zai karanta fatiha da sura shi ma kamar yadda ya ambatan shi ya gabata a can baya sannan ya cika sallah ya yi sallama shikenan sallah ya cika wannan shine magana mafi yawan ma'abota ilimi daga cikin sahabbai da wanda suka zo bayan su game da siffan salloli eh akwai abin da aka karbo daga Aisha radiyallahu anha hmm. tana cewa manzon tsira sallallahu alaihi kana yukabbiru fil fitr wal adha ya kasance yana kabbara cikin idil fitr da idil layya eh. fil ula sab'un a cikin rakan farko kabbara bakwai eh. sab'u takbirat eh. wa fil thaniya khamsan hmm. a cikin raka'a na biyu yana karanta biyar eh siwa takbira ta yi ruku banda kabarori guda biyu na ruku in halin safa hadis ya zama shida kenan to haka wannan shine abin da ya tabbata sannan kuma akwai wani abu na eh, daga nan bayan an yi sallah da sallah din ko kudu ba da ake gabatar da kuma wannan eh. wajibi ne a zauna a saura dan naga da an yi sallah da sallah ko sai ga mutane sun na'am shi ma wannan yana da muhimmanci eh. kaga shi hudu ba na juma'a kusan yana da muhimmanci annabi ya ce duk wanda ya magana ainihin alhali liman yana hudu ba eh. faɗallaga eh. a wata ruwaya fa kamar ka masalin himari ya milu asfara shi kamar jaki ne dauke da kayan littafai kenan bai san dalilin zuwan shi eh. duniya ba zai ya kula lahu an fit shi kuma ka kai shiru ba kana ana hudu ba ne? lai sallahu juma'a ah. ba shi da juma'a an gane kenan da aka ce bai da juma'a an kwashe ladan juma'a ne gaba daya amma ya soke farali hmm. amma shi sallar idi shin za mu ɗauka sallar idi shi ma haka yake hmm. to abin da yake sunna ga sallan idi liman zai yi hudu ba wato bayan sallah hudu ba guda ɗaya kawai za a yi ba hudu ba biyu kamar na sallar juma'a ba sallar juma'a hudu ba biyu ne an yi hudu ba ɗaya za a ɗan zauna eh. sannan a miƙe a yi hudu ba na biyu eh. to shi sallar idi hudu ba ɗaya ne kawai za a yi amma kaga limamai da yawa suka yi kuskure akan wannan eh, sai ga limamai suna hudu ba biyu irin yadda ake na juma'a liman kuma yana tsaye akan ƙasa ba akan mumbari ba Yau ba a hawa kan mumbari a cikin a sallar idi haka manzan Allah ya aikata inda da shi muke koyi eh. da khalifofin na kula wa rashidun mm. waɗanda suke bayansa haka suka aikata mm. an karɓo daga nan abbas radiyallahu anhu ya ce cewa mm. na halarci idi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah gaba ɗaya suna sallar idi ne kafin khutba shi ma abdullahi bin umar ya ruwaito wannan cewa ya ga annabi da abubakar da umar sun kasance suna sallar idi kafin hudu ba to shi shi wannan hudu ban dole ne sauraron hudu kamar yadda malam ya yi tambaya eh, to ba dole ba ne halartar shi wannan hudu ba dole ba ne an so shi mustahabi ne ba irin na juma'a ba an ba mutum zaɓi in an idar da sallar idi in ma ya tsaya ya saurari hudu ko ya tafiyansa amma sauraron hudu ya fi saboda mutum ya samu ya ji saƙon wannan shekara ɗin ya ji sakon da za a bashi don ya je ya aiki da shi a wannan shekara kaga shi na juma'a na sati sati ne wannan kuma na shekara to eh. yana da muhimmanci sosai a tsaya wannan saboda koyi da annabi akwai hadisi a gurguje hadisin abdullahi bin sa'id yake cewa na halarci idi tare da annabi sallam to a lokacin da manzo Allah ya kare sallah sai manzo Allah ya yi wata magana mai muhimmanci inna naqdu faman ahabba an yajlisa lil khutba falyajlis cewa lalle za mu yi khutba ya ku jama'a duk wanda yake so ya zauna domin sauraron hudu ba ya zauna wa man ahabba an yi yazhab ya yazhab duk wanda yake so ya tafi to ya tafi haka sai nuna mustahabanci ba dole bane to sannan a gurguje eh. shi wannan hudu ba na idi kaman sauran gobi ne eh. ba a ware shi da wasu abubuwa daban ba za ga wasu sun ware sallan idi da wasu abubuwa kamar oh. bari eh, da sauransu ana buɗe shi ne da godiya da Allah da kirari ga Allah kamar yadda ake ga sauran hudu ba bai inganta ba buɗe shi da kabbara to duk irin wayannan za ga abubuwa ne wanda yake kanana muna rena su kuma ana yin su kuma za su iya jefa mu zuwa ga wani hali duk abin da yake ba sunna bane to abin da yake zaman lafiya ga dan adam shine ya bar su to muna kira zuwa ga mutane a sunna dangane da wannan da ba abin da nake son cikin tafiya a karshe malam wani kira zai cikin minti daya sai mu karkare shirin to kiran da zan shine a gurguje mm. akwai abin da wasu ke yawan cewa taqabbala minna wa minkum eh. to shin ya inganta <laughs> eh to eh ya inganta eh. wato ba manzon Allah ya faɗa ba amma mu eh. an ruwaito sahabbai sun kasance suna aikata wannan har ma imamu ahmad ya yi rangwami eh. sai dai yana cewa ni ba zan fara cewa mutum haka ba amma in ya gaya mun zan amsa mai ni ba zan fara cewa ta gabbala lawa min nawa minkum ba amma in shi ya fara mun zan amsa mai domin amsa gaisuwa wajibi ne amma fara shi ba dole bane ne to imamu ahmad yana ganin shi ana shi ganin ya dan kyabaci abin amma fa in mutum yayi bai da dalilin da zai zai biri an tada shi ko wani abu in yayi zai amsa to saboda kada ayi wa mutum inkari in ya ce ma takabbala lahu bin lahu min insha Allah Allah ya ce muna godiya kware kware da gaske Allah ya kada da khairi amin da aka shigo har su biya kai mana magana akan abin da ya shafi zakatul fitr ga kuma wannan karan mun zauna akan abin da ya shafi da eh, eh, dukkan idi muna godiya ga Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi muna fata malam zai hakuri da mun tado malam cikin yanayi na hidima wannan malam Allah ya saka da alkhairi wani lokaci insha Allah za mu sake gaita malam a wani shiri namu na daban da za mu ka tattauna da malam akan wani abin da ya wani maudu'i na daban muna godiya ga malam fa jazakumullahu khairan wa kana malam zai koma gida lafiya to a madadin wanda suka ce maka shirin yanzu muku cikin nasara a madadin shugaban shirin da ta amma tijjani ramadan da sani amalo da ya ba da hidima ko kuma ya ba da gudunmawa a cikin shiri din da kuma mutala haruna suna na adam idris kwarin da ke cewa fi amanillah wasu alaikum muna fata za a isa lafiya Alhamdulillah, kuna